Bangaren zartarwa da Majalisar Dokokin Najeriya ta takwas suna cika shekara ɗaya da ƙaddamarwa tun babbar zaben ƙasar a shekarar da ta gabata. yayin da sashen zartarwa ke dagewa wajen batun yaƙi da cin hanci da rashawa da 'yan ta'addan boko haram 'yan majalisa masu tsara dokoki na faɗar irin abin da suke ganin sun cimma da kuma abin da aka cimma da haɗin kansu a ɓangaren zartarwa ɗan majalisa ɗan lami kurfi ya ce babban nasarar ta shafi samun ingantar tsaro ta hanyar fatattakar 'yan boko haram mu abin alfahari na farko da gare mu a wannan kujera da muka hau shine babban abin da muka samu a ƙasar shine zaman lafiya musamman bangaren da ake yan boko haram da suka hana kowa zama lafiya tun daga dan arewa zuwa kudu din kowa bai da kwanciyar hankali wanda yake an waye gari yau zaka iya tuka motar ka kai kadai daga Kano ka mai duguri lafiya ka je lafiya ka dawo lafiya ba tare da wani faduwar gaba ba. Wannan matsayar bata sha bamban da ra'ayin sanata Ibrahim Gobir ba kan lamarin na tsaro. Na farko abin da zan ce shine tun lokacin da aka kafa majalisar nan ba a taɓa samun lokacin da 'yan majalisar dattijai suka tashi kwansu da kwarkwatarsu ba don su je su ga ta'asar da ake aikatawa a can gabacin arewa musu gabacin najeriya inda suka je suka ga abubuwan da ke gudana sannan wannan kuma shi yasa lokacin da aka dawo aka kafa hukuma ta bunƙasa tattalin arzikin um, arewa maso gabas ta najeriya wannan kuma yana da kyau kwarai da gaske sannan na biyu an duba akwai haɗin kai wanda aka samu a cikin majalisa wanda ba ta samun irin shi ba dukkan mu mun haɗa mu kuma muna yin abubuwa gaba ɗaya alhamdulillah sannan na uku ba a taɓa lokacin da an ka zo wajen tantance ministoci ba ba a yi watsi da wasu ba sai wannan karo aka zo gaba ɗayan su. saboda yarda da amincewa wadda muke wa shi mai girma shugaban kasa kowa aka bashi ya wuce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka ga nasarori waɗanda muka ga an samu a wannan majalisa Shi kuma ɗan majalisar wakilai ya Yaya Bauchi Tongo da ya nasarar samun kujeran bayan hukuncin kotun koli da bayan hukuncin kotun koli da hakan ya sallimi Kamis mai lantarki ya duba nasarar amincewa da kasafin kuɗi ne bayan je kaka dawo da aka samu. Ah, mun gode wa shi mai girma shugaban ƙasa domin ya kawo bajet ɗinsa na, na shekara guda wadda kuma a tun da aka kafa najeriya ba a taɓa kawo irin wannan bajet kuma muna ganin kamar yadda ya shirya ya kawo a majalisa mun yi bita ɗaya bayan ɗaya bajet ne wadda zai taimaki ƙasar nan wadda kuma ƙasar nan za ta samu rayuwa ingantacce wadda kuma kowaye zai mori wannan bajet ɗin da aka kawo Shugaban kwamitin labaru na Majalisar Dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi bitar ƙudurori da dokokin da majalisar ta zanta a kansu. Akwai dokoki kamar ɗari da kusan ɗari biyu wanda aka kawo. A cikinsu to a yanzu muna da ɗari da sittin da bakwai wa'inda suka yi first reading. Second reading muna da talatin da tara. Sannan wa'inda ke third reading muna da guda shidda duk a cikin nan. lokutan. Ba shakka majalisar dattawa na fama da ƙalubalen shari'ar da shugabanta Bukola Saraki ke fuskanta a kotun Ɗa'ar ma'aikata, amma ɓangaren wakilai ƙarƙashin kakaki Yakubu Dogara da dama-dama. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.